yadda 'yan sanda suka kafa shinge da ya kange 'yan gwagwarmayar kwato matan Chibok wato Bring Back Our Girls daga can cikin fadar shugaban Najeriya a Rock don neman ganawa da shugaba Buhari don alamta gangamin cika kwana dubu ɗaya tun sace matan Chibok a makarantar su da ke jihar Borno a arewa maso gabashin Najeriya. 'Yan kungiyar rike da hotunan sauran matan 195 da karajin neman lalle sai an gano sauran matan sun ce zuwa yanzu bai fi mata 25 ne aka ceto ba. Inda wasu daga cikinsu ma arcewa suka yi daga hannun 'yan ta'addan. Shin ba su gamsu da yunkurin gwamnati ba na ceto sauran matan in kekin mota shine mataimakin shugaban kungiyar yan chibok mazauna abuja mu da kanmu mun gaji akan gangamin kullum muna kan titi kullum muna kan titi kuma mun san maimako ayi abin da muke so eh? kullum sai a mana gobe za a yi kokari a kana domin mun riga mun yi kudurta cewa in yan matan nan ba su fito ba ba za mu bar wannan fafutukan da muke yi ba saboda haka dafa gwamnati suka gama da wuri an kawo yan matan nan da wannan haka mu ma mu huta gwamnati ma sun huta kullum muna kira su sunan gwamnati ma mu ba mu jin daɗin mu ta ba ku ga ana ta ko kwanan nan ma an samu ɗaya daga cikin 'yan matan ba rakiya daga nan kusa da dajin sambisa to wannan sai godiya mun gode da aka same ta tare da da aka samu kwanan baya yanzu duka ɗari biyu da goma sha biyar nan fa duka duka fa in tattara da aka samu fa ishirin da hudu ne abin da yan kungiyar suka fi maimaitawa shine ina sauran matan cibok suke ne bayan wargaza tungar karshe ta boko haram a dajin sambisa da aka fi kyautata zaton a nan matan suke murin kabrok jagabaci a kungiyar gwamnan borno shatima ya taba fito long time ago ya ce akwai inda aka ajiye yaran nan a bunkers a cikin sambisa an yi haka to yau mun ji an ce an yi clearing din sambisa an kuma je bunker din nan inda yaran nan suke amma ba a samu ko mutum guda ɗaya na boko haram ba ko lida na boko haram guda ɗaya ba aka a cikin dajin nan ina suka tafi an tabbatar da cewa sun bar bonka ɗin sun kwashe yaran sun ƙara shiga cikin daji da su kafin aka je wurin an nuna mana da cewa an yi clearing ɗin bisa ko yaya akwai media blackout da muka samu labari da cewa ba a yarda independent media su je su kawo rahoto kan ainihin gaskiyan yakin nan da ake yi a maiduguri in kuma ba a bari mun an san gaskiya ba za a ta kashe mana mutane ba ma sanin me ke faruwa mutane ma tsoro suke suke su yi magana saboda suna gani da cewa in sun fito sun yi magana gwamnati za ta zo after them kakakin kungiyar dr iman shehu ya tuno alwashin da shugaba buhari ya dauka jawabin karbar mulki ranar 29 ga mayun shekara ta 2015 ya ce in ba an kwato yan matan chibok ba ba za a yarda cewa an kada yan boko haram ba yanzu ana batun cewa an je kam zero to akai yan jarida kam zero mana inda gaske ne an dauki kam zero sadam an gan shi cikin rami an kai yan jarida su je su ga ramin da yake tunda shugaban kasa da kansa ya ce in ba an samo yan fatan Chibok din nan ba a gama yakin Boko Haram ba don haka da sauran aiki. Yan kungiyar da za su ci gaba da gangami na musamman karkashin jagorar su tsohuwar ministar ilimi Obi Ezekwesili har tsawon mako daya. Nasiru Adamu Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.